والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin gabar da mala yake magana a kai shine abin da ya shafi ma'ana fifita kai ko kuma kyauta wanda ya bayyana matakanta daban-daban daga cikin matakin da wato ya gabata shine wato mutum yayi kyauta ta hanyar haƙuri ma'ana haƙurtar da kai akan wani abu yace shi ma yana cikin babi na kyauta shine mataki na takwas mataki na tara yace aljudu bil khuluqi wal bishri wal wal basati yace kyauta ta hanyar ɗabi'u kyawawa da kuma sakewa da kuma walwala da mutane ya yace wa huwa fawqal judi bis sabr wannan ya ma kyauta ta hanyar hakuri wal ihtimal ko kuma ma'ana hakuri da mutane wal afwi da yafiya wa huwa alladhi balaga bi sahibihi darajata sa'imil qa'im irin wannan hali da wannan matakin shine yake kai mutum matsayin masu sallah cikin dare matsayin masu azumi da ininsu mana ko da baya aikata wannan ibada. mana ba mai yawan sallar dare ba ne ba mai yawan azumi ba ne to amma idan har zai iya siffatuwa ko ya ɗabi'antu da irin wannan hali to yana iya kaiwa darajar waɗannan mutanen ya ce wa huwa asqalu ma yudha'u fil mizan shine mafi nauyin abin da za a daura ma bawa a ma'auninsa Bana kar ka yi mamaki ka ga mutum mai kyawawan ɗabi'u ya wuce mutum mai yawan sallar nafila domin ta iya yiwuwa yana yawan sallar nafila amma kuma ɗabi'unsa tsakaninsa da mutane ba su da daɗi kamar yadda ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa an gaya masa cewa wance wata mace ce ma'ana mai yawan sallah mai yawan sadaka amma kuma tana cuta ma makwabtanta yace hiya finnar yace tana wuta kaga sallan nafila ma'ana bata mata tasiri ba bata gyara mata ɗabi'unta ba kuma asali shine cewa ita sallah tana gyara ɗabi'un mutum Allah ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ita sallah tana hani akan munanan ɗabi'u don haka mai kyawawan ɗabi'u yana iya tsara mutumin da yake yawan sallah da kuma mutumin da yake yawan azumi kuma shine mafi nauyin abin da za a ɗaura ma a ma'aunin bawa ranar tashi alkiyama a kissa ta gabata ta wani mutum da ake kiran shi abu zamzam ko wanda yake zuwa kwanciya a ya zama ya kwanta ba yi da na wani fushi na wasu mutane a tare da shi yakan tashi zuciyar shi a wanke kuma ya koma gida ya kwanta zuciyar shi a kwance yace qala Nabiyu, sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa akan irin wannan mataki shine na yin kyauta da ɗabi'u kyawawa yace la iranna min al-ma'ruf shay'an duk wani abu in dai sunan shi kyautatawa in dai sunan shi ta'amuli wanda yake mai kyau yace kada ka karanta shi kada ka dinga ganin shi ba komai ba ce ko da mafi karancin abin da za ka yi wa an talka a haka wa wajhuka munbasitun ilai ko da a ce ka sadu da ɗan uwanka ba ka mishi komai ba amma in ka kalle shi sai ka sake fuska da shi ya ce wannan shi ma wani abu ne wanda ga cikin sahabbai da ake kiran shi jarir ibnu abdullahi al-bajali radiyallahu anhu ya ce tun da na shiga musulunci kullum manzala sallallahu alaihi wasallama muka ci karo da shi in ya kalle ni sai ya mun murmushi ya ce wannan abin na jin daɗinsa kaga wannan wata kyakkyawar ɗabi'a ce kar mutum da ka ci karo da ɗan uwanka ka murtuke fuska ko ka cije la ka sake da shi wa fi hadha al-jud min al-manafi wal masar wa anwa'il masalih ma fihi ma da yace irin wannan kyauta irin wannan ɗabi'a ya ce wallahi tana kunshe da amfanoni masu yawa da abubuwa masu kawo farin ciki da kuma wato maslaha ma wanda ya kunsa wal abdu la yumkinuhu an yasa'hum bi khuluqihi wa ihtimalihi bi khalqihi wa ihtimalihi bawa duk yanda ya kai ba zai iya ba zai iya ma mutane ba da haka sai in ya hada da irin ire-iren waɗannan abubuwa al'ashira na goma wanda shine na ƙarshe kuma shine mafi wahala yace aljudu bi fi aidin nasi alaihi kyauta ce da zaka yi amma kyautar abinda take fassarawa shine ma'ana rashin kallon abin ke hannun mutane ma'ana ba ruwanka da abin da ke hannun wani baka tunaninsa ce ko a zuciya ma baka kawo shi fala yantafitu ilaihi shi baya waiwayen abin da ke hannun wani wala yastashrifu lahu bi qalbihi zuciyar shi ma ba ta tunanin wane yazo ya mishi kaza to nan ita ce matsalar take mana an baka kalli abin da ke hannun wani ba to amma ai zuciyarka za ta iya raya ma to kowa zai zo ya min wani insani wannan shine mai wahala domin akwai hadisi da ya hani akan haka cewa duk wanda wata dukiya ta zo mishi ba tare da yayi leƙenta ba ko tunaninta to wannan kyauta ce daga Allah amma an kai leƙenta ko tunaninta cewa bai halatta ka ci wannan abu kaga wannan ita ce gaba mai wahala shi yasa yake cewa to wannan kyautar tana da wahala yace wala ya ta'arradu lahu bi halihi wala bi lisanihi a yanayinsa ko a harshen sa ma bai nuna ma mai abin yana neman abinsa wani zaka ga a yanayinsa yana nuna mai mai abin yana sa abinsa ko da bai faɗa da harshensa ba ko ta hanyar gaisuwa ko ta hanyar girmamawa yanzu aka ga wanda yake na ƙasa ya bai wa na sama kyautan wani abu ila akwai abin da yake tunani ko na ƙasanka ne zai kama kyautan wani abu ila yana hasashen wani abu to kaga wannan halinsa yake nuna akwai abin da yake nema a wajenka amma ba laifi ana iya yi kana na ƙasa yana iya ba na sama dan manzo Allah sallallahu alaihi shi ke sama da kowa kuma na ƙasa shi kyauta ya karba haka babu dai amma in ya zama kyautar ba kana da nan cewa a biya ka bane mana kana iya yin wani abu na kyautatawa yace wa hadha alladhi qala Abdullahi ibn al-Mubarak ɗaya daga cikin magabata Abdullahi ibn al-Mubarak yake cewa akan irin wannan hali ko tabi'a kyakkyawa innahu afdalu min sakha'in nafsi bil badli yace wallahi wannan shi yafi fifiko fiye da yanda zaka yi kyauta da abin da ke hannunka mana wanda yake kame kansa daga abin mutane ya fi falala fiye da wanda yake cira abin hannun shi ya basu mana shi ba ruwan shi da abin mutane ya zo cikin wani hadisi duk da yake imamun nawawi ya inganta shi amma malamai suna raunata shi shine cewa izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma inda nasi yuhibbuka nas cewa ka ka takaita a cikin rayuwar duniya Allah zai kaunace ka mana mutum kada ya ba duniya muhimmanci gaba daya mutum ya dauki gidan duniya wani waje ne na neman lahira ya ce to in ka takaita a rayuwar duniya Allah zai so ka Allah yana son masu kusanci da shi kuma ya ce ka taƙaita ka nisanci abin da ke hannun mutane za su soka mana duk hannun da yake sama yake badawa to lalle ya fi na ƙasa mai karɓa ya fi babu makawa aliyadul uliya khairun min aliyadi sufla na sama ya fi na ƙasa to in mutum zai iya jurewa ma'ana ya neman makansa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tashi ya fita kasuwa yana kasuwancin shi bai nema abu a wajen mutane mana har yakan yi kiwo ga mutane kuma su bashi abin da za su bashi na tukuici kuma shine annabin Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma sahabbansa suke suna yawo cikin kasuwanninsu kuma suna neman ilimin su kuma suna fita su je su yi jihadi wannan duk bai hana su ba wannan bai hana su ba saboda haka mutum ya nemi na kansa shi ya fi masa fiye da a ce yana tunanin abin da ke hannun wani mala ya ce fali sanu halil qadir ya qulu lil faqiril jawad dan haka in ka duba a rayuwa abin da Allah ya hukunta kai tamkar ka iya cewa wato ana gaya ma talaka wanda bai da shi amma mai kyauta cewa wa illam u'tika ma tajudu bihi anan nas kaman Allah yana cewa koda ban baka dukiya da zaka ba mutane baka yi kyauta musu da shi to yace fajud alaihim bi zuhdika fi amwali ko da ka da abin da zaka ba mutane to ka musu kyautar cewa kai baka nemi abin da ke wajen su ba wannan shi ma kyauta ne domin kamewa ne wannan shi ne ake kira al-iffa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin addu'arsa yana yawan roƙon Allah madaukakin sarki wannan yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf shine al'afaf kamewa wal afafa wal gina kuma shi kamewa din shi yake haifar da na gaban shi wato algina wadata domin duk wanda ya kame zai samu wadatar zuci in bai hangi abin da yake wajen wani ba wannan shi ake kira al'afa mutum ya zamanto mai kamewa kuma wa man yasta'fif yu'iffahu Allah duk wanda ya kokarin kare kansa da kamewa to Allah sai ya neman masa hanya da zai samu wadata sai malam ya ce wa ma fi aidihim ba ruwanka da abin da ke hannunsa in dai har kai haka tufbilu alaihim ka zama kana da fifiko a kansa wani daga cikin bayan Allah abokanai ya ba mu labarin cewa akwai wani malami yana zaune a cikin masallaci inda yake karantarwa yana zaune yanda yake zaune da kafarsa wani daga cikin shugabanni haka ya zo ya same shi yana zaune bai canja zaman shi ba bai yi komai ba har ya gama bukatar shi ya tashi ya tafi shine wani daga makusantan shi yake cewa ya aka ya haka ga wani shugaba da sauransu ya ce a'a ai duk wanda ya kame hannunsa to zai miƙe kafarsa yadda yake so in baka tambaya ba wai zai zo ya wulakantar da kai ba zai wulakantar ko da yana wulakanta mutane to kai ba zai ma ba kuma haka magabata suka kasance suna kamewa wani lokacin ma ko da an bijiro musu da abin sukan kame mana suna ganin cewa su wadata da halin da suke ciki wannan ya faru da ɗaya daga cikin magabata kuma misalan yana da yawa sosai shine Abba ibn Abi Rabah wani daga cikin kalifofi ya zo aikin haji ya same shi yana karantarwa ya zauna a gabansa ma'ana ya gama karantarwarsa suka mishi tambayoyi ya ba su fatawa ya tashi ya fita daga nan ka'aba ya fita da ya zo daidai bakin masallaci shi khalifan ya biyo shi har waje ya ce me kake bukata ya ce abin da nake bukata ka da shi ya ce ban da abin da nake bukata ka kai da nake da bukata da shi ba ka da shi ya ce kai dai ka tambaya aini ne khalifa ya ce to in dai ban iya tambayar Allah a wannan wajen ba ban ga wanda zan tambaya ba yace al'amarin ba haka bane ai ana yanka ma mutum wani abu yace to abu ɗaya nake nake da bukata kuma baka da shi ni gafara nake nema da rahama kuma na san ba Allah ba ba mai mun to aka sai ya hakura da shi ce wannan a kyale shi Abu wannan sune malamai na kwarai yace shi abin da yake nema ba yi da abu. khalifa ba zai bashi wannan ba ce ba zai iya bashi gafara ba zai iya bashi rahama ba kuma in bai roƙe ta a wajen Allah ba bai ga inda zai je roƙe ta a wajen wani ba ya kaɗe kayansa ya yi gaba to haka suka kasance suna da nisantar duniya ma'ana suna kaga wannan kwata-kwata zuciyar shi ba ta gaya masa yi tunanin wani abu da za a ba shi bai tunanin wani abu da za a ba shi. wani lokacin kuma sukan shiga wajen shugabannin ba don neman abinsu ba sai dan su tunatar da su Allah da yawa suna aikata haka sukan shiga a ɗauko ko dukiya ko kyauta a basu su ce ba abin da suka zo nema ba kenan sun zo ne su isar da wani sako na Allah maɗaukakin sarki to gaskiya kusa irin wannan zamanin kaga irin waɗannan shugabanni aka rasa domin su ne shugabanni abin koyi inda za a ce mu za su samu jagorori ma'ana masana masu irin waɗannan ɗabi'u to da an samu ɗaukaka da an samu gyara ba za a dinga wulakantar da ilimi ba ba za a dinga wulakantar da mm, jagororin addini ba to malam ya ce idan har ka yi haka ka nisanci abin da ke hannunsu to za ka zama kana da fifiko a kansu wato zahimuhun filjud kuma za ka iya tarayya da su cikin kyauta watan faridu anhu raha amma kuma kai kana da abin da ba su da shi domin kai za ka samu kwanciyar hankali su kuma ba su da shi domin irin wannan ne kai ga imamu malik rahimahullah lokacin da shi ma khalifa ya zo wajen shi ya zo aikin hajji ya biyo ta madina ya ce aje a ce masa ma'ana aje a gaya ma imamu malik ga khalifa ya zo ma'ana yana yana son ganinsa imamu malik ya ce a shi ai yana da karatu a wannan rana kuma a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai su a wajen karatu lokacin da ya zo wajen karatu sai ya samu an riga an gyara wajen da aka gyara wajen da ya zo inda zai zauna a kujera sai ya ga kujerarsa ga ta shugaba kalifa za su zauna tare kuma ya zo neman ilimi ne imamu malik ya ce inda har yana so a zauna sai dai a cire kujera ɗaya in dai ba za a cire kujera ɗaya ba ya ce to ba za a yi karatun ba ma'ana a dai cire kujera ɗaya tawa yake nufi ba dai ta malamin ba sai sai dai a cire kujerar shugaba haka kalifan ya hakura aka cire kujerar ya koma ya zauna ya ce to ka zauna daidai da mutane domin shi ilimi yana ɗaukaka ne ba a ɗaukaka a kansa to kaga me ya kai shi ga wannan saboda bai nema wani abu a wajensa da haka zai iya gaya masa ma'ana kar ya ɗauka cewa ya fi mutane a wannan matsayi domin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba wani wanda yafi wani fifiko sai wanda yafi tsoron Allah kuma ba yayi haka bane dan ya wulakantar da khalifa yayi haka ne dan ya nuna masa darajar ilimin domin inda zai zauna da shi gashi gashi kamar za a ga ilimin ya fadi ne yayi shi yasa Khalifan da yaga haka yake cewa to lallai imamu malik ka nuna mana darajar ilimi sai ilimin ya ɗaukaka a wajenmu amma wani sai ya ambaci wani daga cikin magabata ya ce bai ba mu darajar ilimi ba don haka ba mu amfani da iliminsa ba domin shi an ɗauko shi yana karantar da yaran kalifan ne a gida shi ya zuwa gida ya karantar da su ma malik ya ce a sai dai ka zo masallaci inda da al'ummar musulmi suke ka zo kai karatun kana su kamar yanzu alal misali a ce ciyaman na lokal gwamna ya ce wani karatu aka sa amma a gidan shi za a dinga zuwa yana cikin gida. ya ce a'a ya kawo cikin al'umma dan gidan gidan shi ne za a iya cewa to an sa wasu dokoki akwai wanda za su shiga gida, akwai wanda ba za su shiga ba akwai abin da za a faɗa akwai abin da ba za a faɗa ba ko amma idan a masallaci ne kowa da kowa ba kaga kana da huriya kana da ka to imamu malik dai a haka ya ɗaukaka ilimi wannan shugaba bai bar masallacin ba sai da ya ce imamu malik littafinsa da ya rubuta shine muwadda wanda har yau yana nan ana ganinsa ya ce wannan littafi shi Khalifan ya nema ya ce yana so a sa shi ya zama shine kamar kundi da za a dinga aiki da shi wajen hukunce-hukunce na shari'a a dukkan inda yake da iko na shugabanci a ganda wani ne a cikin malaman yanzu ya ji haka zai ce ba ba laifiya har an ɗaukaka shi ko imamu malik ya ce a'a ai ba za a yi haka ba saboda hadisan da suke cikin littafin na yake cewa hadisai ne da ni na same su ma'ana daga mafi yawancin sahabban da suke madina ni ban je ko ina ba da haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun watsu a duniya dan haka idan aka ce an sa wannan littafin za a take shari'a da yawa yace ba duka wannan littafin ya kunshi dukkanin shari'a ba ce. akwai abubuwa da yawa da ba sa ciki kuma abubuwa ne na shari'a da haka yace ban yadda a sa ba to a haka littafin ya zauna kaga da ya kaskantar da kansa ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake zuciyarsa littafin akwai inda bai shiga ba a duniya kaga a Madina ya rubuta littafin tun wancan zamani amma yau in kana neman muwaƙa malik duk inda ka je inda ake sayar da littafai ka ce kana neman muwaƙa za ka samu a ko ina a duniya kaga da ya ji tsoron Allah ya bar shi ma'ana ya sa domin Allah ya tsare shi a wannan gari sai Allah ya watsa shi inda a ce ya so ya watsin to Allah zai takaita shi ila ba zai je ko ina ba to haka ya kamata a ce an samu malamai sun zamanto da haka kaga wannan nau'i ne na kyauta bai nemi abin da ke wajen shugabanni ba ballanta a ce ko yana neman wani abu ne a wajensu kuma wannan shine abin da Allah ya aiko annabawa a kai Allah ya ba mu labarin kisoshin annabawa da yawa cikin suratu ash-shu'ara duk annabin da Allah ya ambace shi yana cewa ka gaya musu cewa kulla la as'alukum alayhi ajran in ajliya illa ala Allah cewa lada na yana wajen Allah ana ba sa neman sakamako a wajen wani don ba wanda zai iya biyan su sai Allah madaukakin sarki mala yace to wa likulli martabatin min maratibil judi mazidun wa ta'thirun khassun fil qalbi wal hal duk wannan matakan da ya ambata guda goma yace kowanne daga cikin su yana da wani tasiri a cikin zuciyar bawa mana da zai iya gyara bawa da zai iya kai shi zuwa samun wani matsayi ya ce wallahu subhanahu qabbamina almazida lil jawad amma mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya lamunce ga cewa duk mai bayarwa ba ce mai bada kuɗi ba fa duk mai bayarwa sawa'un yana bada haƙuri ne ya haƙuri? ko kuma yana fifita wani ne a'a ko yana bada dukiyar ne a'a ko yana bada ilimi ne ko menene yace to Allah ya lamunce ga cewa din mai bayarwa to lalle Allah ya lamunce mishi sai ya kare shi duk kuma mai kamewa bai badawa to Allah madaukakin sarki sai ya katse mishi albarkarsa wannan kamar malam yana nuni ne zuwa ga wani hadisi da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa yana cewa ma min yaumin babu wani wayewan gari da zai waye face sai Allah ya saukar da wasu mala'iku guda biyu mala'iku ne guda biyu za su zauga daga sama kowane wayewan gari dayan yana addu'a yana cewa Allahumma a'ati mumsikan talafa ya Allah madaukakin sarki duk wanda yake kamewa Allah madaukakin sarki ka tankwasar da shi ka tabarbarar da al'amarinsa wa a'ti munfiqan khalafan duk wanda ke bayarwa kuma Allah ka maye masa gurbinsa ma'ana Allah ka kyautata bayansa to wannan ka'ida ce da ya kamata a ce mutane sun san ta. wannan kuma ba tana kan ilimi bane kadai ba kuma tana kan masu dukiya bane kadai kamar yadda ya ambata mana waɗannan matakan guda goma ma'ana na nau'i na kyauta ya ambaci wajen matakai guda goma wanda da zai kyautu mu sake bibiyan su mataki na farko ya ce aljudu bin nafs wanda zai ba da zuciyarsa ma'ana ya ba da rayuwarsa shine mataki na farko mataki na biyu aljudu bin riyasa kyauta ta hanyar shugabanci ma'ana yana shugabanci kuma bai manta da haƙƙin waɗanda yake shugabantansu ba ma'ana yana ba su abin da suka cancanta na haƙoƙinsu na uku aljudu bi rahatihi wa rafahiyatihi wa ijmami nafsihi ma'ana mutum ya gajiyar da kansa domin amfanar da wasu ya hana kansa bacci saboda wasu su amfanu kamar yadda malaman ilimi suke mutum ya zauna ya ɓata lokacinsa cikin dare ko kuna bacci shi yana rubutun abin da zai amfane ku kamar yadda muka bada misalin imamul bukhari yana cewa ya rubuta littafinsa na sahihul bukhari cikin shekaru goma sha bakwai mana sai da ya shekara goma sha bakwai yana rubuta littafin yana tantance ya cire wannan hadisin ya duba wannan ya ga wannan ya yi wannan bai yi ba kuma ya ce ya rubuta shi ne kowane babi kafin ya saka babi sai ya yi tashi ya yi nafula guda biyu ya roƙi Allah ya ba Allah zaɓi mana sai ya yi istikhara kafin ya sa babi babin kaza kafin ya sa babin sai ya yi istikhara ce ya Allah wannan babin da zan saka in alkhairi ne Allah ka tabbatar da shi in ba alkhairi bane Allah kar ka tabbatar da shi babi nawa ne a cikin sahihul bukhari babi dubban babi ne a ciki yan istikara guda nawa yayi to mu duk abin da muke ma ba ma istikara dan mutum ya ga yake cewa shi ga abin da yake so shi yana ba Allah zabi babi ne zai saka amma sai ya ba Allah zabi kuma ba su da ci gaba irin wannan na wannan lokacin ba iska ba fanka babu babu fitila yace ya rubuta ne karkashin hasken wata ma'ana da hasken wata yake gani an wata ya kai haske lokacin yake amfani da wannan hasken yake rubuta ina da in sun sami irin wannan ci gaban da aka samu yanzu me za su rubuta Allah kadai ya san hikimarsa da ya tashi wannan bayan Allah ya zabe su kaga wannan kyauta ya mana ai kyautar da ba yanda za a yi a saka masa yasa sakamakon irin wannan kyautar kawai shine duk malamin da ka karanta littafinsa ka amfani da shi ka masa addu'a ta kware shine ka masa tarahumi ka ce rahimahullah Allah ya masa rahama domin ba abin da zaka yi masa in ba wannan ba to kaga wannan nau'i ne na kyauta shine sannan kuma kyauta ta ilimi da ya yada shi haka akwai malamai masu yada ilimi suna nan da yawa yanzu a doron ƙasa ko duk tashoshin nan ka buɗe ka buɗe sunna ka buɗe wisal ka buɗe duka tashoshin nan sai ka samu malamai daban-daban masu watsa ilimi kuma suna yi ne domin Allah kaga ba don wani suke yi ba suna yi ne domin Allah dan neman yarda Allah ne ilimin nan ana watsa shi duk yankin duniya da kuma yarurruka daban-daban ba wai da yare ɗaya ba idan hausa ne zaka samu ana kamawa a togo ana kamawa a ghana ana kamawa a niger to yanzu wanda ya yi darasi guda ɗaya na ilimi a wannan tashoshin aka yada su me iyaka alkhairin da zai samu kyauta ya bayan ma'ana ya yada ilimin nan kuma na abu da zai baku mamaki irin waɗannan tashoshin yanzu da ake saka su ake yada da'awa ta musulunci ko ta sunna a ciki ba tashoshi bane na ce riba wasu bayin Allah ne suke tsayawa su sa dukiyarsu don dai a yada ilimi abin da mu muka kasa a cikin ƙasar nan ke mana muna da mawadata da yawa su sa ba ce riba ba ce riba a ciki suna yi ne kawai don ya zama musu wata sadaka jariya sadaka ce jariya kamar mutumin da ya buɗe wata tasha ta wisal ina ganin duk kun santa ma'ana wasu bayan Allah ne na kwarai suke tattaro dukiyoyinsu suke bashi shi kuma yake gudanar da waɗannan shirye-shirye duk da ake gani wisal da ake gani ba ta hausa ba ce kadai akwai wisal ta harshen farisanci domin kana kirga yararruka a duniya ana ganin kamar hausa babban yare ne tana da yawa zaka in sai ka ga wasu yare zaka ga wasu bata je ko ina ba yanzu kamar harshen farisanci misali in ka kama tun daga wani yanki na iraki har danganawa da afghanistan duk farisanci suke duk wannan kasashen haka nan duk yankin da ya shafi kasar rashin nan farisanci suke sun fi kasa arba'in da wani abu kila duka abin da suke magana da shi kenan kasa nawa ne suke magana da hausa ita ba su wuce kasa hudu ba ko a nan dai daga najeriya sai nijar sai kuma ka samu wasu jama'a na hausawa a ghana ko a togo sai benin ko sai can ba za a rasa ban ka tafi ta kamaru ka dan samu wasu kadan to haka ne saboda haka yanzu irin waɗannan wannan ilimin da suka yada haka kyauta ce saboda me sai dai in kila kuɗin wuta da kake biya a ƙasar ku amma kana sakawa za ka kama har frequency din ma free ne yayi ko saboda haka ba tashoshi bane na neman riba tashoshi ne na yada addinin musulunci na karantar da mutane karantarwa wacce take mai amfani kuma wannan ya shiga cikin sadaqatun jariya shine au ilmin yuntafa bihi wannan yana iya shiga ciki ga duk wanda ya bada gudunmawa aka yi wannan abu ban san ko yanzu ana kama manara ba ba a kama to zuwa suka kashe ta mu muka kashe ta mana muna da abin da za mu bayar a saka a watsa wannan ilimin amma ba za mu iya bayarwa ba amma ka yi lissafi misali kullun katin waya na nawa kake siya ana kullum mutum yana kila wani yana siyan katin ɗari biyu a kowace rana na naira ɗari wannan mafi karanci ba kenan akwai masu siyan bondin mana in dai za ka iya siyan bondin to me yasa ba za ka cire wani kaso ka ce wannan a yada addini da shi ba ai akwai gidajen rediyo da suke siyar da program ai ko mana in mun haɗu wai ba sai fa an tara kuɗi da yawa ba mana kaɗan kaɗan ne an coye da karo karo giwa ta fi kowa haka dai suke faɗa ban san me ma'anar zancen ba amma almuhim inda a ce za mu ɗauki kuɗi wanda yake kaɗan kaɗan ne bai da yawa muna zai tare yawa za a iya biyan abin da za a yaɗa ilimi a ko idan ba ku manta ba da kila tashoshin gidan rediyo da suke na garin nan na fm ko am da sassafe ana sa karatun alkur'ani kowace safiya malam muhammadu abdullahi kwatano in ban manta ba to ya zana sa to me yasa ba za mu sa a karanta alkur'ani ba tun daga unity nan suna budewa tun safe amma za mu iya budewa mu je unity thread da safe da yamma amma abin da za mu bayar a sa a karanta alkur'ani ba za mu iya ba Za ba za mu iya kyautar ilimi ba kenan ba mu da wannan zuciyar da za mu iya wannan kyautar kenan ko haka abu ne wanda yake na sa kai shi yasa ma da yace kyauta ce amma tana da wahala kuma kyautar mataki kaga yanzu mun shiga wani babi na kyauta fa ba sai masu kuɗi ake yi ba masa wani zai bada goma wani zai bada biyar wani zai da ishirin da hakan an hada za a iya siyan filin da za a yada ilimin alkur'ani mutane da yawa ba zai iya alkur'ani ba mutane da yawa suna karanta sallah suna fatiha sallah su bata yi ba a sa karatun alkur'ani a wata tasha a dinga karantar da mutane alkur'ani ko ji a dinga yi sai dai mu kama wasu tashoshi na ƙasa waje muna jin alkur'ani kana ji suna ɗaukewa ga tashoshi a cikin gidajenmu amma ba za mu iya sawa ba ko da so ɗaya ne a sati a ce an samu wani program ran jimma a rana mai girma a ce an sa program na alkur'ani misali a tasha ta unity a buɗe ana ji saboda haka akwai ƙalubale da yawa akan al'ummar musulmi a yanzu to kaga sannan kuma ya ce kyauta ma'ana ta abin da ya shafi wato matsayi wanda yake kusa da wani wanda yake mai matsayi ne ma'ana ya yi ƙoƙarin amfanar da al'umma da matsayin da Allah ya basa yana kusa da wani shugaba kuma yana da masu buƙatar da buƙatar su Allah ya sanya ta a hannun wannan shugaba to kar ya zama mai katange su kar ya zama mai tsare su ga samun wannan alkhairi haka nan kyauta wajen amfanin jiki mutum ya bada amfanin jikinsa domin amfanin wani shine kamar alal misali ka taya wani ɗaukan kaya ko wani ga motar shi ta ɓaci a kan hanya ka tura masa ya koma gefe sai mutum ɗari su wuce motar ta ɓaci a kan hanya sai dai su yi gefe ba wanda zai tsaya ya ce to wannan bawan allah me damuwarsa Ka ga yana ta bige-bige kama nan ya kama can zai wahala ka ga mutum ɗaya ya zo ya tsaya ya ce malam menene damuwarka ko sai dai motar ta tsaya akan hanya ko kuma ka ga kila wata tsohuwa ko ƙananan yara za su ƙetare kwanta mutane nawa suke wucewa kafin a samu wanda zai ƙetare da su wani a ganin shi ba buƙatar shi ba ne bai shafe shi ba wani kuma daga nesa kila zai hango su ya so da gudu ya kama su ya tsallakar da su kwantar kaga amfanin mai ya ba da kyautar amfanin jikinsa kuma wannan yana da yana da cikakken lada yana da lada a wajen Allah wanda zai wannan abu ko ka ga wani ila kaya ya masa nauyi ka kama ka tallafa masa ko ka sauke masa in ba zai iya saukewa ba to duk waɗannan hanyoyi ne na kyauta da aka kyauta ba sai mutum yana da kuɗi ba mutum ya iya kyauta da abubuwa da yawa da zai amfanar da al'umma kuma sunanta kyauta haka nan akwai kyauta ma'ana wacce take irin ta abi bambam din da aka ambata shine mutum ya ci mutuncin ka ce kai ka yafi shi abin da yake faɗa kenan kullum ya Allah duk wanda ya auka cikin mutunci na ko ya zage ni ko ya min giba ko yayi kaza ya Allah na yafe masa ni kuma Allah ka yafe min abin da nayi akan kurakurai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wata albishir da ta ba sahabbai mamaki na wannan mutumin ko cewa lallai wani dan aljanna zai shigo ta wannan kofar so uku shi mutumin ne yake shigowa ko ba a ma san shi ba ba a ma san shi ba wasu ba su ma san shi ba inda har aka ce wani mutum kaga ba sananne bane da ya shigo sahabbai suka ga ba su san shi ba ana ba a saba ganin shi ba zaka ta iya yiwa mutum ya zo yana kuryan masallaci Allah ya sa alkhairinsa kar ka dauka cewa ai shi kullu a bayan masallaci yake zama baka san abin da ke cikin zuciyarsa ba baka san yaya ɗabi'unsa suke ba dan da yawa zaka ga ana wannan kuskuren in mutum ya ga in ba yana gani wani a saman farko ba zai ce ai ba mutumin kirki ba ta yiwu mai zama a saman farkon na yana zama ne dan a cewa ne yana zama saman farko wannan yana iya yiwa yana iya yiwa kuma ba haka bane an gane ko wani kila zuwa saman farkon da yake yi yana so ne a yabe shi a ce wani mai zuwa saman farko ne wani kuma yana yi dan Allah wani kuma yana can ya kame ba tsawon farkon yake zama ba amma abin da yake ya fi na wanda mai tsawon farkon yake yi kila wanda shi mai tsawon farkon bai sani ba kuma ka'ida ce kamata mu ɗauka duk abin da kake yi to kai kaɗai ka san shi ba wane baka san shi kuma yayi ba ma'ana idan kai kana yawan halartar tsawon farko ne kila wani kafin ya zo tsawon farkon nan ya yi wasu ayyuka na alkhairi da kai ka ƙetare baka yi su ba da yawa ila ya taimaka ma wani a hanya ila ya ciyar da wani ila ya shayar da wani ila ya yi wani kyakkyawan aiki kafin ya fito ya zo da ila wannan dalilan su suka hana shi zuwa sahun farko wataƙila ya halarci wata jana'iza ce ko ya je duba wani mara lafiya daga na ya zo masallacin bai samu sahun farko ba to haka ya kamata mu dinga ma junanmu uzuri kar ka dinga ganin cewa wani ai dan baka ganshi kaza baka ce a kaga wannan mutumin ai ba a san shi ba to amma ga uzurinsa ga kuma daukakar da Allah ya masa da wannan kyauta da yayi ma'ana duk wanda ya ci mutuncin shi ya ce Allah na yafe masa ban dauke shi a zuciya ba Allah na yafe masa kuma Allah ya mishi wannan kyakkyawan sakamako sai kuma kyauta ta hakuri shine ka dinga juriya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mumini wanda yake cuɗanya da mutane yake haƙuri akan halayensu da ɗabi'unsu ya fi alkhairi fiye da wanda baya cuɗanya da mutane akwai wanda za ga kullum shi alaƙar shi shi kaɗai ne ya zauna a masallaci ya yi sallah shi an ka shiga cikin mutane damuwa ne to ka shiga cikin mutanen su dame ka kai haƙurin ya fi zaman ka kai kaɗai dan a nan ne kila za ka samu wani alkhairi a nan ne za ka samu alkhairi so da yawa za ka ga ibadun da muke yi kila ba tsuran ibadun ba ne ma'ana za mu sakamako a kai wasu abubuwa da suke kewaye da su wasu abubuwa da suke kewaye da su yanzu kamar mai azumi ai ba tsoron azumin ba ne ya ce za a yi aiki da tsoron azumin da yawan mu ba za mu sha ba amma ka duba abin da ke cikin azumin ne ila a cikin azumin nan ya ɗaura ma kansa a kowace ma'ana ini da za a sha azumi ila zai siya ma wasu ruwan sha ko zai ba wani abinci kila ya ajiye wani mabukaci ko almajiri ne ko mai bukata ne ya ce ya sa mishi kwano a kullum a bashi abin da zai sha ruwa da shi a gidansa to ta yi kila sakamakon a karɓa azumin ta cikin wannan aikin ne ba tsoron azumin ba abin da ke kewaye da shi da haka shi yasa ba a so mutum ya karanta aikin alkhairi ruwa yanzu ko da kwaya ɗaya ne yan leda ɗayan nan ta naira biyar ita kadai kana iya bayarwa Allah ya dauke ma kishirwa har abada wani zai ga ya bada leda ɗaya na ai ta yi kaɗan bari ya bari sai ya tara ya samo ma'ana abin nan me jaka guda ɗaya to a wannan shaidan sai ya shigo masa ba zai iya tara ya sai jakar ba in ya sai jakar gobe ba zai iya siya ba sai bayan sati biyu amma wannan kwaya ɗayar zai iya ajiyewa yau gobe ya bayar jibi ya bayar ya ɗaure yana yi kaga kaɗan ne amma kuma ya ɗaure a kai wani zai ce a'a shi yana so sai ya tara da yawa to ba zai taru ba wani lokacin shaidan ne zai dinga gaya ma cewa ka bari sai ka tara da yawa ka bari sai an kai in kai da yawa tafi a kaɗan din da zaka bayar shine mai albarka ai da haka akwai kyauta ta haƙuri sai kyauta ta kyawawan ɗabi'u wanda shine ya kawo a nan darasinmu na yau sannan kuma kyauta ta kamewa daga abin da ke hannun mutane haka duk wannan nau'i ne na kyauta to an zo ana magana babin kyauta kar ka dauka kyauta kawai shine mutai ya dau kudi ya ba wani kana iya daukan haƙƙinka ka bar ma wani sunanta kyauta kana iya kamewa daga ma'ana ka yi haƙuri da abin da wani ma ya zama kyauta da haka duk wannan matakai ne na kyauta to wannan shine a takaice abin da ya shafi wannan darussa ah, da fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji shi kuma wannan malami Allah ya saka masa da alkhairi ya haskaka masa kabarinsa to sai babi na gaba ya ce al'ithar da kuma al'asara abubuwa ne guda biyu wanda za mu tashi a kansu ithar shi ne ka fifita wani a ka, da abin da kai kake so abu ne kake so sai ka ba an gane ko wannan ithar ne da Allah ya ce mutanen madina wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wasunsu a kansu koda suna da tsananin bukata ma'ana ka ɗau abincin da za ka ci ka ba wa a wannan fifitawa ne to wannan ana kiran shi isa akwai kuma al'asara al'asara shine abu ne da kai kana da haƙƙi a cikinsa kuma ya cancanci a baka wannan sai ya zama wani ya samu wannan abin kuma bai baka wannan haƙƙin a ciki ba sai kai kuma ka fifita shi da wannan ka sake cewa ka bar shi da wannan abu wannan ana kiran shi athara wannan kuma manzala sallallahu alaihi wasallam kamar darasin da muka yi na baya ya gabata ya ma mutanen Madina nuni da wannan yace ku yi hakuri al-ansar akan wani athara wani abu da zai zo ya same ku amma dai ku yi hakuri har sai kun sadi da ni a tafki na ranar tashin alkiyama ma'ana ku fifita su yasa mutanen Madina tunda aka sa khalifa waye khalifa na farko abubakar radiyallahu anhu daga ina yake daga maka waye khalifa na biyu umar daga ina yake daga maka waye khalifa na uku usman daga ina yake daga maka waye khalifa na hudu ali daga ina yake duk ba mutanen madina duk bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa sanda aka zo kafa ai kalifanci da su ake komai to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in an zo ana bada matsayi kuka gaba a baku ba ya ce to ku yi haƙuri kuma wannan shine abin da suka yi baya, a ma'ana suka yi alƙawari yarjejeniya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda suka musulunta kamar yanda ɗaya daga cikin su Ubadatu ibn Samit radiyallahu anhu yake cewa mun yi mubaya'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa za mu saurara mu shugaba kowaye shugaba sannan za mu masa biyayya cikin jin daɗinmu da rashin jin daɗinmu. cikin wahala da rashin wahala wa asaratin alaina da kuma fifita wasu da za a yi a kanmu yasa ba a ba su kalifa ba ba a ba su na'ibin kalifa ba kuma ba su taba fitowa sun ce mu fa garinmu ne ba mu yadda ba in ban da madina ba inda aka yi wannan abu ko ba wani gari da za ku ga wasu wanda su ba 'yan garin ba ne su zo kuma su ne shugabanni a garin ko akwai yanzu dama damuwoyin mu ba haka ba ya ce ai kai ba indijin bane ko kai ba dan garin bane ya za ka zama shugaba a gari to an yi a Madina ko mutanen Madina garin su ne Madina ko kuma suka karbi almuhajirun kuma shugabancin garin da komai ya koma hannun wa hannun almuhajirun su kuma ba za cikin shugabanci to wannan shine athara shine athara kaga inda a ce akwai imani a zukatan bayi duk maganar indijin ba indijin ba da bata taso ba in dai da akwai imani ana duba cancanta ne ana duba kuma ma'ana maslaha ne da amfanin al'umma ta haka imani ya sa mutanen madina suka sallama ba su taɓa jayayya ba farkon rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wasunsu sun zo da shawara cewa ya kamata a ɗan raba su a shugabancin nan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kafin ayi yi sa su ba su zo wajen ba sai suka yi zaman su ma'ana a matsayin su mutanen Madina inda ɗabi'a ce ta dan adam ila mutum yana son a shugabantar da shi musamman ma a abin da yake yana ganin nasa ne ko yana da haƙƙi a kai da haka da suka zauna suka yi wannan zama suna cikin zaman nan kuma ana ƙoƙarin jana'izar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine aka zo aka kawo ma abubakar labari ga abin da yake faruwa fa abubakar radiyallahu anhu yanzu yana wannan shine asalin tsaka mai wuya ga jana'izar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wata baraka ta taso wace za a yi ai sai an toshe wannan barakar domin inda za a tsaya a ga arasa jana'izar nan ba toshe barakar nan ba babban damuwa ce da haka abubakar radiyallahu anhu ya ɗibi wasu manyan sahabbai kuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai dangin shi mafi kusa waɗanda su suka jimbinci ma'ana kintsa shi da ya su ne al-Abbas da al-Fadl da kuma wato eh, da Zaid bai Usama gane ko da al-Abbas da al-Fadl dan Abbas da kuma danginsa na kusa wanda su suka jibinci hassa shi a cikin kabari sun fi abubakar kusanci da shi da haka su sai suka tsaya abubakar a matsayin shi na babba ya ɗauki umar da abu ubaida wanda su ne manya-manyan sahabbai ya ce ku zo mu je ga wata ɓaraka da haka sai suka je ɗinke wannan ɓaraka ko da suka je suka samu mutanen madina sun taru kamar yadda aka gaya musu sai suka zo al'agairi gairi mau'idin ma'ana ba gayyata don wani lokacin za ka yi gyara dole sai ka je ba a saka ba da aka sun zo ba gayyata suka zo aka ba su waje abubakar radiyallahu anhu ya ji abin da suke faɗa ya ce ku faɗa suka ce to abu guda ɗaya ne muke so shugaba biyu za a yi ko kuma shugabancin nan tunda manzo Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina suka ce to mu ne shugabanni dan garin mu ne Abubakar ya ce a wannan ba zai yi ba suka ce to sai dai ɗayan abu biyu a yi shugaba na al'ansar a yi shugaba na almuhajiru a samu shugaba biyu ba a shugaba biyu a musulunci ba inda ake shugaba biyu an ai shugaba biyu ai ba shugabanci ya shi yasa a ko'ina ma a duniya yanzu ana shugaba biyu akwai ƙasar da take shugaban ƙasa biyu sai dai yan tawaye ne sai a ce shugaban yan tawaye amma ba a shugaba biyu a ƙasa shugaba ɗaya ake yi da mataimakinsa bayan sun gama faɗan wannan abubakar bai take su ba ya ce ya ambace su ya ambaci falalarsu da kyautatawa da suka yi da yadda suka karfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa duk ya bayyana wannan abubuwan nasu suka ce wallahi ka faɗi gaskiya yace to ina so in sanar da ku wani abu da kila ba ku sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai bai bar wasu cicewa ga wanda zai zama shugaba ba amma dai ya ce shugabanci na al'umman nan yana cikin shawa ne ko da mutum biyu ne suka rage a za a duba wanda ya fi kusanci da dangantaka ƙuraishawa ne shugaba ya ce don kusan wannan ba su taba sani ba hadisi ne manzan abubakar ya gaya musu da ya fi kowa kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na sanin hukuncin ku ya ce al'imamatu fi ƙuraish ma baƙiya itnan ko mutum biyu ne suka rage ƙuraishawa su suke da shugabanci ma'ana shugabanci na al'umma a nan sai suka ce su sun ba da kai sun yadda ka duba kyawawan halaye irin nasu sun tuna wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu da haka sai su a wajen suka ce sai Abubakar ya ce to ni kuwa in zan ba ku shawara kuna son shugaba ya ce ɗaya a cikin mutane biyun nan ko Umar ko Abu Ubaida ku zaɓi ɗaya ni na ba ku zaɓi ku zaɓi ɗaya a cikinsu kaga wannan ya nuna cewa ba shugabanci yake so Umar yana furta baki ya ce ai ba yanda za a yi a ce shi ko Abu Ubaida ya fifiko akan Abubakar ya ce Abubakar radiyallahu anhu kai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye ya jagorantar da kai akan al'amarinmu na addini mana yana raye ya sa kai limanci ya bi sallarta kuma muna bayanta da haka in wannan yana nuna wani abu yana nuna cewa kafi mu saboda haka tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamunce mana kai akan al'amarin addinin mu to mu kuma akan al'amarin duniyar mu ba za mu lamunce ma kowa ba sai kai da haka ni na ma mu baya kai ne shugaba inda aka yi Abubakar ya zama khalifa ne Abu Ubaida ma ya mara masa baya sauran mutanen Madina duk a wajen suka mara masa baya to sannan kuma sai aka samu nutsuwa to dan shi'a Allah ya shirye shi bai san wannan ba ko kuma ya sani ya karyata wannan shine hakikanin abin da ya faru saboda haka wannan ba komai bane illa yanda mutanen Madina garin su ne kuma su suke da haƙƙi a garin amma aka shugabantar da waɗanda ba a garin ba a kansu kuma suka haƙura suka yi biyayya an gane ko kaga wannan asara ake kiran shi ana a gari ne ai su ne kila suke da garin su ko in ce garin mu ne mu muka ba ku wajen zama muka ba ku kaza amma ga shugabanci kagan akwai imani da irin fahimtar wannan abubuwan to kasashe da yawa ba za su auka cikin wannan damuwar ba kuma abin da zai baka mamaki sai ya zama kasashen kafirai yanzu America ko daga ina ka zo in dai ka je har ka zama dan kasar to kuma za ka iya ba ruwansu da wani kai ba ne ko daga ina ka in dai za ka kawo wani abu da zai kawo ci gaban ƙasar to suna mana ba da kai to amma banda ƙasashenmu na afirka kana zuwa za a ce ya zo ya danne mana haƙƙin da ci gaba zai kawo kuma wannan kakka bambanta ba har ƙasashenmu har garuruwan musulmanmu in gane ko ko ka je bauchi a'a ko ka je sokoto ko ka ce a'a su ba ruwansu da abin da ka kawo musu na amfani a'a an koma da maganar mene kabilanci ta dawo na ƙasa to inda a ce muna fahimta irin wannan abubuwan na asara mutumin da zai kawo mana amfani ba ma duba asalinsa ba ma duba cewa dan ina ne shi yasa waɗannan ƙasashen kaga sun yi ƙarfi mafi yawanci wanda suka raya wannan ƙasashen da kake gani masu ƙarfi duk baki ne ko yanzu ka duba obama ina ne asalinsa eh ba kenya ba ne ya yi shugaban ina to amma mu ana afirka ba kai sakai wannan ko ana baka izai yanzu ka je ka yi shugabanci a wani gari ba Allahumma sai garuruwa kaɗan sukan ɗauke ido kuma ɗauke idon yana faɗuwa ne in akwai imani mumini mai imani in ya ga wani wanda ya fi shi wanda zai amfani yakan fifita shi a kansa ko da kana da haƙi to yana da kyau mu karanci irin waɗannan dabi'u. yanzu misali dan je kasar Bauchi ba ƙasar Bauchi aka haife ni ba amma na je da wani alkhairi da za su amfani da shi ba su ce ni ba ɗan ƙasa kasa bane bai ma kamata ya taso daga musulmi ba inda musulmi za su yi haka to shine za su zama sun tsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya kuma wannan shine abin da ya tarwatsa ƙasashen musulman nan da muke gani babu haɗin kai duk wannan abubuwan ne an riga an gugutsura mu an ce ƙasa kaza ƙasa kaza ƙasa kaza amma alƙawari na Allah za a kawo lokacin da al'umma za ta zo ta haɗe waje ɗaya wannan ko ba jima ko ba daɗe za a samu wannan haɗewa kuma wannan shine asali dama a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba a cewa wane mutumin maka ne dan haka ga sunan shi da haka shi ba indijin din Madina bane shi Umar da yazo yayi diwani ya sa sunan waɗanda za a dinga ba su kaso a cikin wato baitul mal farkon wanda ya fara sa wanda suka yi yakin badar sune a farko a ciki kuma wanda suka yi yakin badar din akwai mutanen maka akwai mutanen madina akwai mutanen ina ne akwai mutanen akwai su bilal zuwa ko duk kuma suna ciki saboda me dukkan su ne suka haɗu suka kawo ci gaban mene addini da haka shi bai bambanta ba amma dai ya ce su ne farko su ne first class citizen a ƙasar musulunci sai kuma wanda suka yi yakin uhud suka biyo bayan su sai haka haka haka dan shi abdullahi dan umar ya ce me yasa ne aka yi rabo na dukkan musulmi ni amma ba aban ciko ba ya ce domin baka yi yakin badir ba da haka ni ba ruwana ka'ida ta shine wanda zo farko shi ake gabatarwa da haka shi a wajen shi duk wanda suka yi yakin badr sune shugaban sune a sama da haka inda za a bada misali kaso a baitul mal za a bada kila kuɗi zai ce to duk wanda ya yakin badir yana da dirhami dubu ɗari ɗari wanda ya yakin uhud yana da dirhami dubu saba'in akwai bambanci tsakanin zan ko a wajen Allah akwai bambanci ba wanda zai kama wanda suka yi yakin badar kenan ko a wajen Allah akwai bambanci to amma da yazo bambancin bai ce wannan mutumin maka bane yana da kaza shi ya fara shiga musulunci wannan mutumin madina yana dukkan su bai ɗaya musu kaga bai nuna bambanci ba kenan da haka shi asali musulmi baya bambanta mutum saboda kabilarsa ko harshensa ana la'akari ne da musuluncinka ba ana la'akari da kabilarsa bane shi yasa inda za a samu musulmi wanda yake ibo ne babban malami masani shi ya fi cancanta ya jagoranci musulmi haka za a bashi mu ce sami ina wa tsana in fa akwai imani to amma irin waɗannan abubuwan su aka rasa a cikin mu da mutum ya zo ya fara waya ya ce kai wani fa kabila ne za su waye ba kabila ba ce wallahi ya ga wani malami masani amma dai mutumin nan bai rabe ne ko kuma in yamuri ne a to shi ba wuce menene shi ma kabilan ne kai ma gaje kana magana ka za su ce ma ba ba wani wanda ya fi wani inna akramakum inda Allahi atqakum wanda ya fi tsoron Allah to muka dauki wannan insha Allah za mu samu cin nasara al'amuran a ko ina karka bambance ko ina duk inda kaga musulmi dan uwanka ne karka kalli cewa daga ina wane ya ana kokarin tabbatar da haka in aka hada irin haduwa ta aikin haji to amma aka rabu ba a ƙara haduwa ne sai ka samu musulmi na Najeriya misali ya kama musulmi na ko Indonesia ko Malaysia sun runguma juna amma da shi da dan uwan shi musulmi dan Najeriya ba su runguma juna ba kaga akwai damuwa kenan ko sai ka samu zaka yi sallama ka kama dan uwanka ka rungume shi musulmi dan wata ƙasa a duniya amma wanda kuke ƙasa ɗaya ba za ku haɗu ba kaga matsalar ba daga musulunci bane daga mu ne daga mu ne ba daga musulunci ba saboda haka lallai mu ne zamu gyara wannan abu kar ka kalli kabilan mutum kar ka kalli harshen mutum kar ka kalli shigar mutum ko matsayinsa ka duba addininsa ka duba musulmi innamal mu'minuna ikhwa cewa musulmi ‘yan uwan juna ne shi yasa kamar yadda nake faɗa wanda suka yi tafiya mai yawa wannan abin ba su da wannan matsalar akwai abokananmu da yawa ‘yan wasu ƙasashe wallahi yadda muke ƙaunarsu ba ma ƙaunar wanda suke kusa da mu suna nan da yawa kuma har yanzu muna magana da su ‘yan wasu ƙasashe ne daban ba mu san asalinsu ba amma me ya haɗa mu musulunci kuma muna ganin cewa ‘yan uwanmu ne haka za su kira mu mu kira su sun san mu mun san su ƴan uwansu sun san mu mun san su duka to haka ya kamata musulmi ya zama duk inda ga musulmi ka ɗauka cewa shine farkon abin da zaka hukunta mutum akai amma kar ka fara ganin mu da ce kai wane yare ne da me addinin ka wannan shine farko addinin ka musulunci ne to na samu dan uwa kuma duk inda ka je kowace kasa ce wanda ya kamata ka fara nema su ne 'yan uwanka musulmi kafin ka nemi wani duk inda ka je ko wani gari ne ka fara neman inda ƴan uwanka musulmi suke ko zama ne ya kai ka ko aiki ne ko sana'a ce ko kasuwanci ne nemi inda cibiyar musulmi take ma'ana ka san su ka san ƴan uwanka musulmi musamman ma'aikata akan ɗauke su daga gari zuwa gari duk inda ka je ka nemi ƴan uwa musulmi kada ka yi la'akari da cewa ai ai inugu aka kai a inugu akwai musulmi ai ko inyamurai ko musulmi ka ce ai duk mutanen inugu inyamurai ne a ah. ka ce akwai musulmi a cikinsu sai ka duba musulmi ka yi mu'amala da shi to da haka za mu samu ci gaba mu samu nasara kuma addini ya ɗaukaka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare mu da imani subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk